Caramba, caramba. matasa barka da warhaka muna masu farin cikin sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku wanda studio kalangu ke gabatar muku a kowane karshen mako wato shirin labarin matasa. Kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya Arimi. <laughs> ya ne Gora kina lafiya? Alhamdulillah Gora yau dai da me kika zo mana. To Gora aiki sai ranar Litinin 17 ga watan Mai da ta gabata ne aka kaddamar da zango na uku na wasannin da ake cema Rir Anyame na kungiyar da ake cema Bafunai Dijo. A cikin takaitaccen mu na yau za mu je jihar Maraɗin da aka raba wa ɗalibai mata mafi ƙwazo a fannin masana'antu kayayyakin aiki. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shiki. Gora ranar Asabar da ta gabata wato sha biyar ga wannan watan na aka fara jarabawar motsa jiki na Breve na wannan shekara ta 2021. Haka ne gora wa'ansu daga cikin ɗaliban jihar Zandar wa'anda abokin aikin mu Mustapha Mamman Sani ya tankara sun ce su kam alhamdulillah suna sa ran za a dace. Jarabawar motsa jiki na samun diplomar BPC aji na 2021 na gudana tun ranar 15 zuwa 21 ga watan Mayu a faɗin ƙasar Nijar baki ɗaya. A zandar fiye da 'yan takara dubu goma sha tara ne ke gudanar da jarabawar shugaban alƙalancin Abubakar Amadu Kamara da ke a balbalin makarantar sakandare ta Zangu a Zandar. Kuma yana tafiya daidai balle da yake mun samu tawaga mai ƙoƙari a wannan shekara. Kafin karfe goma na safe tuni mun ƙare da ɗalibai. Muna gamawa da ɗalibai 400 kowane alƙali alhali yana da ɗalibai fiye da dubu biyu kafin karfe shida na safe mun fara jarabawa. Wannan jarabawar da ta haɗa da tsereren famfalaki tsallo na hayi da na tazara jifar dutsen yauni da kuma mirɗe-mirɗen lauɗi ɗaliban ke yabawa. Examen da to sai da mai fatan Allah Ubangiji ya mana a iya ce alkhairi a cikin shi. tashi Ya kamata a bayyana kasancewar girkin jami'an tsaro da ma'aikatan kiwon lafiya a cibiyoyin jarabawar a birnin Zandayar. Gura daga cikin bukukuwan raya ranar goma sha uku ga watan Mayu wato ranar da aka keɓe domin mata, kwamitin raya al'adu na jami'ar Abdu Mummuni ta Yamai suka tsara wani zaman tattaunawa daga 17 zuwa 18 ga watan Mayu. Haka ne gora jigon tattaunawar tasu shine mata a fannin kwanciyar hankali da tsaro. sauraro. Bar da barku da Maryam Shitu ɗaya daga cikin waɗanda suka tsara wannan zaman tattaunawa a cikin. Mace na iya kawo gudunmuwarta cikin gyaran zaman lafiya. Hakan zai faru ne kuwa idan suka ki ba da gudunmuwarsu cikin tafka barna. Saboda muna gani wani bi in aka kai hari. Mata ne wasu lokuta ke sanye da bama-baman. Wani bi kuma ana shayar da su kwaya idan ba hakan ba babu mahalukin da zai fuskanci mutuwa a hakan. Saboda haka ne muka zaɓi wannan taken don jan hankalin 'yan uwanmu ɗalibai. Gura a ranar Litinin da ta gabata ne aka kaddamar da zango na uku na wasannin da ake ce ma Rir Anyame, wanda a yau ma za a karewa. Wasanni wa'anda yawancinsu sun karkata ne a kan fannin barkwanci da wayar da kanun jama'a. Gora su dai waannan wasannin ƙungiyar da ake ce ma na Digo wace ƙungiya ce mai fafita a fannin al'adu da nishaɗi ta gabatar da su inda ta gayyato sauran 'yan wasan barkwanci na ketare kamar Adama da Iko na kasar Cote d'Ivoire. Ga ma tsokacin da ya yi wa mai ɗaukar rahoton Murad Mekan. Uh, Wani tsari ne da ake yi ko ina mun yi ƙoƙarin shigar da da yawan matasa akwai matasan da suke nan ta hanyar tsarin da muka girka mun yi wannan gwagwarmaya na cewa yana yiwa muna iya yin wasa a cikin fiye da gaban mutane dubu biyu a farko ba kowa ba ne ake baiwa wannan damar gaskiya ina faɗa muku a ƙwarewar da na samu duka da yake mu an fi son a gani a zahiri haka ma a radio da talabijin da wajen wajen da kowa zai iya sayar da fasaharsa. Eh, Gora a yau ma wasanni da dama za a gabatar a CCFN Jean Rouge na Nyamai tare da ɗan wasan bargonci Zebal na ƙasar Guinea, Momo Lentelectual na kasar Burkina Faso da kuma Kuromosom na kasar Benin. Ma'aikatar Daraktan Jiha mai kula da ilimin fasaha da kere-kere ta jihar Maradi ta ta karbi bikin da aka gabatar domin ranar da aka keɓe mata a nan Nijar wato ranar 13 ga watan Mai inda aka rarraba wa ɗalibai mata mafi kwazo kayayyakin aiki. Hakan kuma gora ana son ne a karfafa wa 'yan mata gwiwa a cikin karatunsu ga rahoton Muhammad Mamman. Su goma sha biyu suke dalibai ɗiya mata na fannin gyaran lantarkin gida, gyaran moto da babur da kuma kiwo da suka zo ƙarshen ɗaukar ɗaukar horo kuma suka yi fice a ƙarshen jarabawarsu. A cewar mai kula da karantar da ɗiya mata matasa ta harabar jiha ga batun ba da horon aikin hannu Maimuna Sadu ta ce wannan 'yan matan sun nuna ƙoƙari da hazaƙa don ko sun mai da hankali sosai ga ɗaukar darasi. Muna da 'yan mata da suka ɗauniyar shiga wani fannin karatun da ke da wuya, hakan na nunin suna iya yin shi. Muna ba wa'annan 'yan matan goyon baya ɗari bisa ɗari na nuna gwanin gwanintarsu. Na ma yi wani zaman faɗaka faɗakarwa cikin wasu wajajen ba da horo don waye ma 'yan matan nan kai bisa kan su yi zaɓin su da kansu. Azima Usman ta nuna sha'awarta ga aikin gidan gona. Kun san duk ɗan ƙasa yana gura a ce ga abin da ya yi shi ma ƙasa ta ƙaru da shi domin yana kishin ƙasa shi domin ina kishin ƙasa ta ina so in ga an ƙara samun manoma da makiyaya domin albarkar garinmu kuma insha Allah muna tunanin cimma guri. Samira Mustapha ita kam ba ta da wani ɗarmin kai na tasanya Sufaya Bula ta mai aikin lantarki fannin da ta zaɓa kenan kuma ta sa dukkan basirarta domin cimma magurinta. Mama tare tana burin koya ne kuma nima da naga tana so shi ne nima na ina son shi kuma da na sanya ina so gare na ga shi, ina komi cikin ikon Allah. Gori na dai in samu nijela ko kuma nima in buɗe wajena na kaina wanda cewa gashi. Samun cin nasara ta wa'annan 'yan matan a sashen masana'anta tamkar wata kofa ce ce ta buɗe ga wasu 'yan matan marasa samun dalili. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. Babban wasan tseren keke na kasar Benin wanda ake cema Benin tur ya fara tun ranar Litinin da ta gabata. Zai kuma kare gobe Lahadi da Allah ya kai mu. Kasar Niger ita ma ta halarci wannan gasar. Koya kokarin 'yan wasan kasar Niger yake a cikin wannan gasar. Karin haske a cikin wannan tsokacin da Zakar Jibo ya yi mana. ta ya zo daidai ne da watan Ramadana. Bai yi sauki ba. Na biyu kuma mun ɗau matakin zuba sabbin matasa don haka ba mu sa ran ganin wani abin mamaki ba shekaru 'yan matasan tsakanin 18 zuwa 19 ne shi ya sa ma tazarar ta farko da ta biyu aka yi tserere wanda ya ba su wahala sosai a ranar litinin da talata tazarar farin da haddasa musu haduwa da yawa da guda uku suka fuskanta fashewar tayoyi sun hana 'yan tsereren mu ci gaba da tsereren amma daga biyu ne aka yi kawai akwai sauran gurmazo guda hudu da zamu yi nan zuwa ranar lahadi ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na mun gode muku da sauraron da kai za ku iya sake sauraron shi akan lambar uku bibiyar kyauta tare da yartar